Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta kafa kwamitin da zai jagoranci babban taron jam'iyyar don karawa shugaban Riko Ahmed Makarfi wa'adin mulki da zumar dinki barakar jam'iyyar bayan nasara kan sanata Alimadu Sharif a kotun koli. Kwamitin karkashin gwamnan Delta kuma Ifanyi da taimakon tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido zai shirya babban taro wanda zai kara wa'adin bisa tanadin mulkin PDP. Dattijin jam'iyyar Faruk Ahmed Gusau ya fito daga taron yana murmushi. Shekara goma sha shida ka heda a ce ka heda sha shida yana da shekara sha shida ya isa komi ya zan bali. shekara biyu yanzu ce zai jaya dan shekara sha shida su ya tara wani ne dan shekara biyu shi ita ce shekara biyu kuma ya wuce take ma ce sannan ta zo ta kada ku zabe wannan kaddara ce ta Allah in Allah ya kaddaro babu yadda za mu yi da karhin mu da komi karhin Allah ya himu shugaban jam'iyyar na arewa maso yamma Ibrahim Kazaure bai nuna rashin halartar jama'ar sanata Ali Sharif taron da cewa hakan zai iya kawo wata illa ba saboda dukkan mu gidan mu daya uban mu daya uwan mu daya ba ma son mu rarrabu su dawo su kalli yanda jam'iyyar nan take yanda constitution din jam'iyyar jam'iyyar nan yake su tabbatar da cewa makarfi ya fi su gaskiya saboda haka duk rigimar da muke yi ai dan a haɗa kan idan da sun yi wannan da duk wannan abun ma da muke ciki yanzu da an yi shi tuntuni. Manyan 'ya'yan jam'iyyar irin su Abdullahi Jalo da Inuwa Garba na ganin PDP ta kama hanyar murmurewa don fuskantar zaben 2019. A rashin aikin yi yawa a ƙasa mutane suna cikin lahaula wala kota so ana neman canjin nan canjin dai ya zama daga sak sai cak daga cak sai sa bukata amma dai ba wai kana zargin shugaba Muhammadu Buhari da cewa shi ma yana zarmiya irin yadda aka yi wa PDP zargi bane aha ba Nasiru kaman baka gani an sa members na ICPC mutum biyu an same su da laifi sun yi sata a cire sunansu mu jam'iyyar pdp har yanzu babu mutum ɗaya da ya fito ya ce bari ya faɗa da jam'iyyar apc ko ya faɗa da shugaban muhammadu buhari har yanzu faɗan da yake fama da ita faɗan yan apc ne yan waza faɗan waɗanda suka yi maja ne ko majagala tare gashi yanzu maimakon apc all people's congress ta dawo all people confused ko dai pdp za ta murmure a ra'ayin masu sharhi tsarin ta zai sha bamban da na lokacin da ta yi mulki tsawon shekaru goma sha shida da rinjaye a majalisar gwamnoni da majalisun dokokin tarayya nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya